A daidai lokacin da shiyoyin kudu maso kudu da kudu maso gabas ke ƙoƙarin kafa tasu ƙungiyoyin tsaron, takaddama ce ta kunno kai a arewa, inda gwamnonin arewa da ma shugabannin addini suka fito ƙarara suka ce ba sa goyon bayan ƙungiyoyin har da wanda gamayyar ƙungiyoyin matasa ta kafa wacce aka yi wa lakabi da shege kafasa. Amma manyan 'yan siyasa daga shiyoyin arewa irin su sanata Abdullahi Adamu ya nuna goyon bayansa inda ya tsokaci yana cewa. Shege kafasa ɗan halasai yanka. kana goyon bayan su kenan ni ne goyon bayan su ai abin da ake ake ake mana da dori do a tafiyan kasar nan shine ana fakewa da cewa muna da yawa kuma Allah na ba mu shugabanci na Najeriya ana rena mu duk abin da kai na neman Najeriya ta zauna daya ta kasance daya suna ganin kamar in an yi haka ana yi ne dan a kyautawa arewa to amma in kika tsaya kika yi nazarin abin da ke tafiya yanzu a ƙasa ba yanzu ba shekaru aru aru zuwa yau su masu kokan nan sun fi mu riban tafiyar najeriya ɗau duk manyan ma'aikatun ƙasar nan yau inda ke arzikin ƙasa a hannunsu ina hannun layanansu ki duba su suke shugabantar su ba ya mu bane ba shi ma sanata mai wakiltar taraba ta kudu emmanuel bwacha ya ce kowane yanki su je su yi irin nasu dabarar a bisa halin da muke ciki ya dace kwarai domin kowane region kun so ku da yake jami'an tsaro ba za su iya ba mu tabbas na tsare rayukan mutane ba kowane zone ya je nashi dabara yana za ka tsara rayukan mutane domin wannan shine muhimmancin aikin gwamnati su abin da suke yi ba wani laifi a ciki su zona su tabbatar rayukan mutane su a tsare ke saboda haka mu ma a north central a north west a north east a south east everywhere a yi wannan dabaran kafin mu samu takamaiman eh, mataki wanda za mu rike ya kasance rayukan mutane zai zama cikin natsuwa. A bangaren majalisar wakilai kuma ta bakin mai magana da yawunsu Benjamin Kalu ya ce suna kan bakansu na kira ga shugabannin hukumomin tsaro su yi murabus. Amma mai nazari a al'amuran yau da kullum, Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi ya ce ba da goyon baya ga waɗannan ƙungiyoyi bai dace ba. Gaskiya wannan matsala da ta kunno kai ta ƙungiyoyin nan ba za su haifa ma najeriya ɗa mai ido ba su a motokun din nan da shege kafasa din nan da menene da menene duka kada gwamnati ta sake ta ba da goyon baya a kafa wa'annan kungiyoyi domin na farko kungiyoyin nan za a juya su su zama wani tarnaki ga gwamnatin najeriya kuma ina tabbatar maku da waɗannan ƙungiyoyi ba alheri ba ne domin wallahi nan gaba kowane state zai ɗauki nashi ya kafa musu tasu dokoki kaga abun ya yi clash da rundunar tsaro ta najeriya ta 'yan sanda da ta sojoji da ta civil defense wayanda gwamnati kuma doka ta yadda da su tsaro ya ta'allaka kacokan ga gwamnatin tarayya don haka sai dai gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta kafa runduna ta musamman ko kuma ta karfafa wayanda take da su domin su yaƙi wannan hali da ake ciki na tsaro. Abin jira a gani shine yadda ƙungiyoyin za su yi tasiri wajen ƙarfafa harkan tsaro a ƙasar baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.